Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafan Hausa na marubuta daban-daban wanda suka shafi ilmantarwa, faɗakarwa, gami da nishadantarwa. A daidai wannan lokacin ma muna ɗauke ne da wani sabon labarin namu mai taken ramuwar gayya wallafar Firdausu Musa wadda aka fi sani da Freedom. kuma wasu bayan Allah ne daga ƙasar Saudiya wato Hajiya Fatima da kuma Hajiya Amina su ne suka ɗauki nauyin muku wannan littafi kuma kamar yadda muka faɗa akwai wata baiwar Allah ita ma ɗin har ila yau daga ƙasar ta Saudiya inda ta ce ta saka kyautar naira dubu biyar ga dukkan wanda ya bibi wannan labari namu na ramuwar gayya tun daga farko zuwa ƙarshe kuma ya kasance shine wanda ya fara yin comment a cikin wannan dan guri da ake yin tsokaci inda kuke bayyana ra'ayoyinku akan tafan da muke sakawa kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan bari mu shakata da wannan waka to barkanmu da dawa mai sauraro marubuciyar labarin ta fara labarin nata ne kamar haka tunda na fara sakowa daga matatakalar benen idanuna ke kansa babu ko kyaftawa yayin da wani tukukin bakin ciki haɗi da tsanarsa suka sake yi mana darar mikiya a karo na ba adadi ban san lokacin da na ja dan siyarin tsaki ba ina kwalawa Amir kira da ke kokarin karbar chocolate din da ke hannunsa dan kyakkyawan yaro na da ba zai wuce shekaru biyar ba da yan watanni Yawai go yana wanga lemon baki cikin maganarsa ta yara ya fara miko mini chocolate din yana faɗin ammi kallon uncle ya siya min cike da kasaita na karasa kusa da shi na sanya hannu na fusge yaro na da ke rike a hannunsa na warce chocolate din na jefa masa a jiki ina aika masa da wani irin malalacin kallo fuska ta na ce ban hana ka ɗaukar mini yaro ba jafar ya sadda kai ƙasa ya gagara cewa ufan na jefa masa kallon tsana sannan na nuna shi da yatsa na ci gaba da faɗin wallahi duk ran da ka ƙara sanya jakin hannunka a bisa jikin ɗana sai na ya ga maka 'yar ƙaramar rigar mutuncin da ta rage maka wawa sakarai ba gidaje baƙin bawa yadda ya ɗago yana kallo na na tabbatar da maganar ta masa zafi na watsa masa harara na ci gaba da faɗin ko ƙarya na yi ba wawan ba ne kai ko kuma za ka rama ne da ɗauke idanunka a kaina tun kafin na kifa maka mari minari abin da kike yi ba daidai bane ya faɗa cikin ƙonar zuci na katse shi ta hanyar ɗaga masa hannu a zafafa na ce da shi minari kanwar uwarka ce da zaka kira sunanta kai tsaye madam nake a yanzu jafar ne sunanka ko jinan wannan ne na ƙarshe da zan ji ƙazamin bakinka ya kira suna na gatse gatse kai bar ma ka ji wallahi ko yaro na baka isa ka kira sunansa ba ballantana ni na koma kan amir na murɗe masa kunne ina faɗin idan ka kuma zuwa gurin wannan mugun ko ni da kai ne ba ka ganin idansa ne mugu ne munafiki so yake yi ya kashe mana kai shi yasa yake baka abu ko kana son a raba ka da ammanka ne ya kwalla kara yana kokarin janye kunnan tare da kai hannunsa jikin Jafar alamun neman taimako amma na yi saurin bige hannun ina faɗin kana taɓa min shi ina ƙara tsige maka kunnan ƙura mini ido Jafar ya ƙara yi ya gagara janyewa har fal ɗina ya fito ya same mu a haka fuskarsa dauke da yalwataccen murmushi mai ƙara narkar min da zuciya kusa da ni ya tsaya ya riƙo hannuna cikin nasa a tausashe yake tambaya ta minarita me ke faruwa ne what are you doing here na langwabe kai na jingina da kafadarsa a shagwaba na ce da shi wannan ne na nuna masa jafar da ke tsaye kansa a ƙasa cikin sigar lallashi ya ce faɗa mini me yayi miki yau kuma shi ne ya kama amir da duka don kawai ya taɓa masa shadda na ƙarashe maganar ina turo ɗan ƙaramin bakina ya waro idanu waje tare da shafo gefen fuska ta ya ce bai kyauta ba sweetie I will talk to him ki haƙuri kin ji maybe ba shadda kawai ya taba masa ba kin san dai Amir da Kiriniya ko bai rufe baki ba na fashe da kuka ina tarje kafafu a shagaba na ci gaba da faɗin ba za ka yi masa magana ba na sani me yasa ka dake shi na yi muryar Habib na tambayar Jafar din wanda duk abin da ake yi kansa na ƙasa instead of ya ce ba haka bane sai kawai ya ce ka yi haƙuri sa ban san zai yi kuka ba shi ya sa na bige masa hannu gudun kar ya bata min farar shaddata da kai ya gwada masa ni yana faɗin sai sorry sorry madam jafar ya faɗa idan sana kaina na kalle shi sama da ƙasa sannan na ja hannun habibi na na share hawayen da na tilasta wa fitowa na ƙara narkar da murya na ce wallahi jafar ɗinnan nan almabazzari ne kalifa dan allah shidda dubu sittin ce a jikinsa gaskiya da sake habib ya ɗan karkace yana kallo na kafin ya lakuci hanci na ya ce "Mina riri mun tsiya ta nan kuma kika bullo ina ruwan ki da abin da ke jikinsa a shagaba na ce amma laifi ne don na kare dukiyar mijina it's my responsibility na kula da dukkan abin da ya shafe ka don ba na so Allah ya tambaye ka every single kobo da kabatar ya zamto ba ta hanyar da ya dace ba kuma ni wallahi wannan jafar din ma san bai kwanta mun ba ba na son sa ba rufe baki ba ya daga ni cak ya nufi kofar da ke kallon yana murmushi sai da ya aje ni bisa doguwar kujerar da ke falo sannan ya koma ya ɗauko amir ya shiga da shi ɗakin mama ya dawo ya zauna kusa da ni ya janyo ni jikinsa sai faman turo baki nake yi akan me zai dauko ni ban gama ciwo jafar mutunci ba kamar ya san me nake tunani sai jin saukar lallausan bakinsa na yi a bisa dokin wuyana yana aika mani da wata zazzafar sumbata da ke matsayin ban haƙuri gare shi na lamshe ido ina amsar sakonsa na tsawon 'yan mintoci sannan ya dawo sai kunne na ya farta sorry na rike sosai a jikinsa ina shinshinar wuyansa nema yayin da hannayenmu suke a sarkafe ina jin dama mu kasance a haka har ƙarshen rayuwarmu ba na fata daidai da rana ɗaya ya saki hannuna I love you Habib na faɗa lokacin da hawaye suka silalo saman kuncina. hawayen da duk lokacin da na shiga shauƙin ƙaunarsa suke ziyarta ta kai tsaye zan iya kiransu da hawayen farin ciki dago da fuska ta yayi ya haɗe goshin maguri ɗaya ya tallabe da dukkan hannayensa yana kallon zarazaran gashin idanuwana da suka kwanta lub da su a hankali ya ce i love you too i love you so much minari what's wrong jafar ta faɗa tana kallonsa shi kaɗai yayin da hannunta ke ɗauke da kallabi tana faman kakkaɓe kujeru kallabin ta aje ta tallabe hannu tana kallonsa wani bakin ciki ne ya ziyarce ta babu rana ta Allah da zai fita ya dawo ba tare da ɓacin rai ba ta gyara zaman hannun rigar baccin da ke jikinta tun safe har karfe ukun rana ya dan kalle ta yadda dai ya bar ta haka ya dawo ya same ta ya dauke kai ba tare da ya ce da ita komai ba ya silale a saman kafet din da ke malala a tsakiyar falon yana tallaba da kansa da ke masifar sarawa baka ji ba ne da kai fa nake magana jafar lafiya ka shigo a haka ina gyaɗar da na ce ka taho min da ita ta kuma tambayar sa cikin ɗaga murya ganin ba shi da alamun ce mata komai ya sanya ta ja jiki ta ɗauki kallabin ta ci gaba da kakkaɓe kujerun da ke zagaya falon har ta kare kakkaɓe-kakkaɓenta ba ta kuma bi ta kansa ba ta shiga kicin ta ɗauko tsintsiya da faka ta fara share falon tana baɗe shi da ƙura har sai da tsintsiyar ta fara taɓa shi sannan ta buɗe baki a fusace ta ce malam zan yi shara tunda na ga baka da hankalin da zaka tashi da kanka sai an maka magana dan limshe ido yayi ya je jikinsa ya koma bisa kujera yake shingida a raunana ya ce fadila dan allah ki dan miƙo min ruwa ta haye ya masa tana faɗin sharar zan aje ko ƙaƙa please ya furta yana lashe labban da suka fara bushewa tsabar bakin cikin da yake ciki wallahi ni ba zan aje aikin da ke gabana na mika maka ruwa ba Jafar idan ma zaka mike tun wuri ka tashi ka ɗebo da kanka ni ba jakar ka bace da zaka shigo mini gida ka lankwashe kafa ka ce in baka ruwa ta karashe maganar tana watsa masa harara ya sani sarai tunda ta ce ba za ta miko ba to ko fa zai mutu ba za ta bashi ba don haka ya miƙe da kyar ya nufi fridge ya dauko ruwan roba ya dawo ya zauna bisa kujerun sannan ya laluba aljihunsa ya fiddo da maganin ciwon kai ya jefa a baki ya bi shi da ruwa ya koma ya kwanta sai da ya samu bacci ya fara ɗaukar sa sannan ya ji tana faman bubbuga hannun kujerar da ya ɗaura kai tana kiran jafar kai jafaru ya bude idansa da kyar don sun riga da sun masa nauyi a hankali ya ce menene kai tsaye ta ce dalla malam ni tashi zaka yi ka bani guri zaka zo kai mini sheme mai a kujera kamar sabuwar gawa Idonsa alamshe ce me zan miki ne fadila cikin ɗaga murya ta ce tsintsiyar kamshi zan kunna a falon sannan in gyara matasan kujeru na. cike da takaici ya kara ware idanuwansa yana kallanta ta zumbura baki tana kallon gefe tare da taunar cingam ya ce yanzu dan zaki kunna tsintsiyar kamshi har sai na tashi fadila idan kin kunna ina ciki wani abin ne zai faru ko ko zan rage mata kamshi ne dan Allah ki bari in kwanta in huta wallahi bacci nake ji ga kuma kaina da ke masifar ciwo tarfka masa harara ta ce tab kai ni wallahi sai ka tashi dan ba zan gyara falo ba sannan ka zo kai mini sheme mai bisa kujeru gaskiya ka tashi ka koma ɗaki ga tabar can na shimfiɗa maka da zane don shi ma na gyara gadon kuma kafet ɗina na nannaɗe shi don ba na son ya yi datti bai da yadda zai yi haka ya miƙe yana daddafe kai ya shiga ɗakin ya tuɓe kayan jikinsa ya zauna daga shi sai boxer da singlet ya baje bisa tabarma ya ci gaba da juyi yayin da baccin ma gaba ɗaya ya ƙaurace wa idanuwansa tunanin abubuwan da suka faru ya fara dawo masa ya ritsa idan sagem yayin da fuskarsa ke hango masa Amir lokacin da ya tsallara ihu bayan minari ta murɗe masa kunne wani abu ne ya dake shi a zuciya ya ritsa idan sagam yana girgiza kai jin kukan yaron yake yi har cikin ransa he's my son ya faɗa a zuci ba tare da sanin maganar ta fito fili ba sai tsinkayar muryar fadila ya yi tana maimaita he's my son my son ya kalle ta suka haɗa ido ta watsa masa harara tare da wurga kayan wankin da ta ɗebo bisa tabarmar da yake kwance tana faɗin bur kullum zancen kenan amma wannan lagwanin jikin naka ya gagara bani da ko uwarwa ta bashi dan da yake kira his my son me kike faɗa ya tambaye ta cikin ƙunar zuci ta tabe baki tana faɗin cewa na yi ka bani tabarma zan lanke kayana hakika kalmar lagwanin da ta faɗa ta masa ciwo ba kaɗan ba ya kalle ta cikin ɓacin rai lokacin da yake niyyar bar mata tabarmar ya ce ni kike kira da lagwani fadila tarbka masa harara ta ce ashe ma ka ji mai na faɗa yo ba lagwanin ba ne A biyu ɗaya ta lauye sai ka ce wata rababbiyar ayaba ƙarya kike wallahi kin san ni sarai ni namiji ne ya faɗa a harzike ta kalle shi shaikeke tana faɗin sai fa namiji minti ɗaya an buga an fita kamar wani rikakken fitsari ita kuma ta koma ta langwabe kamar kwaɗaɗɗen salak malam dalla a dinga karanta littafan hausa Anan zaka ga namiji ba ta miji ba masu share dare ranka ta kaf suna abin arziki da matayensu takaici ne ya hana shi ƙara ce mata komai ya juya da niyyar bar mata ɗakin sai tsinkayar muryar ta yi tana faɗin idan ka fita ka taho min da tsere don Allah mai kitsa kitsan nan nake so kaji ba za a siyo ba ki je mazan littafin su siya miki ya faɗa kai tsaye uban kuturo kuma ya yi kaɗan wallahi kai nake aure ba su ba don haka kai za ka siyo min kuma ka kwana da sanin yau na fara wankin mahaifa duk masifar ka sai ka kusance ni ni haihuwa nake so ehe ta karashe maganar tana kankance idanuwa saboda azabar fitinar da ke cinta haka ya juya ya bar mata gidan yayin da ya nufi gidan mahaifiyarsa da ke nesa kaɗan da su a can ne ya samu ta zubo masa ɗan wake da mai da yaji ya ci sosai ya bi shi da ruwan randa sannan ya kishin gide tana tambayar sa ya sa habibu ya lamshe idanuwansa yana faɗin lafiya yake inna dan albarka allah ya ƙara tabbatar masa da ita ta faɗa tana faɗaɗa fara'arta ba ta da wata fira da ta wuce ta habibu tare da yabansa sannan ta sake jaddada wa jafar ɗin cewa ya rike amana ya kyautata masa kamar yadda su ma yake kyautata musu sannan ta dawo ga fadila tana tsegumin cewa har yau shiru abu shekara biyar amma ko bari ba ta taba yi ba ita ta rasa wake da matsala a cikin su anya ba zai kara aure ba ita fa ba ta so ta mutu ba ta gaji kanta ba wayarsa ce ta fara kara don haka ta dakata da zancen ya kara a kunna da sauri ganin sunan yaya habib ne da ke yawo a kan sukarin din habib din ya ce da shi ya zo ofis ya same shi zai ba shi sako ya kai gida gumi ne ya share yana faɗin to gani nan zuwa ya yi mata sallama ya tafi tana faɗin a gaida habibin ka ce allah ya yi masa rahama ya ji kan iyayensa shi dai amin kawai yake faɗa wacce iyakar talabansa. ba don ransa ya so ba haka ya je ya karɓi saƙon ya nufi gidan da shi yayin da gabansa ke dukan uku uku da bisimillah ya tura ƙofar falon sannan ya kutsa kai ciki cikin sa'a kuwa babu kowa don haka ya sauke ajiyar zuciya tare da ajiye ledar bisa kafet ya juya da azama da nufin ficewa yana gab da fita daga falon ya tsinkaye muryata ina tambayar waye a nan gaban sa ya mummunar faduwa ya salam ya furta a zuciya san ba haka ya so ba so yi ya fice ba tare da na fito ba who is there na kuma tambaya a tsawace ya limshe idanu ba tare da ya juyo ba ya ce habib ne ya ce na kawo miki wancan sakon duk da na fahimci kowaye amma hakan bai hana ni faɗin ba wannan na yake ka ba kawai ina tambayar wani sakare ne a nan wurin ina nufin wani dabban ne ya shigo mini falo kamar tsohon kwarto ya rufe idanuwansa gam na 'yan mintoci kafin ya bude su baki a dasashe ya ce jafar ne na murmusa tare da ajiye plate ɗin da ke hannu hannuna bisa dining tebur. sannan na karasa shigowa falon ina taunar cin gam. na ɗosa na na bisa kujera tare da ɗora ƙafa ɗaya bisa ɗaya ina faɗin ayyo ashe ma dai na canka tsohon kwarto ne yauwa dama ina jiranka ka je bakin famfo na baya akwai kaya a boket. ka ɗauka ka ƙarasa wanke su tas na fara na gaba zan iya ba dole na aje maka ya jagoran numfashi sannan ya juya ba tare da ya ce komai ba ya sani sarai kayan wankin amir ne ta aje masa duk da kuwa wanke ne ake musu a gidan amma ba ta taɓa haɗawa da nashi haka za ta tara su na fitsari da kashi har sai lokacin da ta gan shi sannan ta sanya shi ya wanke su bai da yadda zai yi haka ya tsugunna ya ci gaba da wanke kayan wanda yawancinsu duk kashi ne a jiki sai da ya ɗaure ya shanya sannan ya zauna a bakin famfon ya dafe kansa lokaci guda wasu hawaye suka fara silalowa daga kwayar idansa ya fara gajiya da waɗannan abubuwa da ke faruwa jafaru na kwala masa kira daga inda nake tsaye ya rike da ƙugu ya ɗago idansa tab da hawaye ya ɗaura a kaina wani jahirin marmashi na sakar masa ina faɗin ga wasu nan ka haɗa da su a raunana ya ce fadila na asibiti tana jira na zan maida ta gida ki yi haƙuri madam idan na dawo zan wanke su ya yi karya ne a tunaninsa zai fadda shi don yana matukar ragawa fadila ko zuwa suka yi gaida mu idan tare suke ko ƙalaba na cewa da shi wallahi baka isa ba ko in na ce a asibitin sai kayi abin da na sanya ka muddin kana son zaman lafiya na faɗa kai tsaye idan sa ya tsayar akan Amir da ya fito da gudu daga falo cikin rashin sa'a sibal tiles din ya ja shi ya faɗa a ƙasa kafin nan yankura gare shi har ya riga ni ya saba shi a kafaɗa yana lallashin sa wani so yake wa yaron wanda ban san iyakarsa ba idan baka ajiye min yaro ba wallahi sai na kifa maka mari na faɗa a tsawace jikinsa na kyarma ya miƙo min shi amma maimakon na karɓe shi in rarrashe shi sai ma mari da na kifa masa na ja sa ina faɗin ban hana ka gudu a cikin gida ba har cikin ransa ya ji saukar marin nawa ya rufe idanuwansa gam yana farzar da iska yayin da amir ɗin ya kuma tsallara ƙara nan gaje shi ina faɗin maza ka koma falo tun kafin na daka ka a nan wurin komai za ki yi ki yi mini menare amma don girman Allah ki sassauta wa Amir bai san komai ba yaro ne ya faɗa a rauna ne na kalle shi kallon kaskanci ina faɗin me matsalar abin da zan wa yaro na Jafar ni ma yaro na ne ya faɗa har cikin ransa na ɗauki shewa ina dariya sannan na gimtsa ina hararsa sama da ƙasa a dakile na tambaye shi wace uwar ta baka shi yayi shiru yaro na yanzu na gane wani jinsin bansiraye ya kamata na ajiye ka na faɗa ina ɗaga gira ɗaya minari don allah mu manta da abin da ya wuce ya furta yana kallon ƙasa wani sakaran mari na kifa masa yayin da idanuna suka rene in manta fa ce. in manta da abin da ya faru a baya na furzar da zazzafar iska daga bakina na manta ko jafar ban taba sanin dakikancinka har ya kai haka ba da zaka ce na manta da baya wallahi azim ba zan taɓa sarara maka ba muddin ban ga hawaye na kwaranya a idan ka ba sai na tabbatar maka da bakin ciki mara yankewa a rayuwarka sai na tabbatar da cewa ka wulakanta tun a nan duniya manyan idanuwansa ya ɗaura bisa fuskata da suka riga suka rine zuwa kalar jini a raunana ya ce shin har sau nawa kike buƙatar ganin hawayen nan nawa minari duk abin da kika aikata bai isa kin rama abin da na yi miki ba bai isa kin manta ba ki ji tsoron Allah Aminatu kar ki zama silar zubewar dan mutuncin da na jima ina tattalawa na marmasa marmashin takaici haɗi da ƙonar zuci yayin da hawayen da nake dannewa a saka gangaro saman kunci na na ce je labbana yaushe ne ka san Allah ai ban ɗauka ka fara sallah ba ma tukunna mutunci kake magana ko har ka manta kai ne ka da gargaza da da aminci haɗi da mutuncin gidanmu ko ka mancewa ne ne babana shehun malami ne masanin addini mutum mai daraja da mutunci a idan duniya amma da kalmar so tak ka kawar da dukkan wani mutunci nasa da daidaita mini rayuwa ita wannan yaudararrar kalmar da ita ka yi amfani ka saka cuta a zuciyarsa ya amince maka ya yadda da kai amma ka zamto silar jinyarsa har gobe hawaye na hango kwance bisa fuskarsa na zabga masa harara sannan na sanya bayan hannuna na share nawa hawayen ki mana minari na san na aikata babban kuskure na daka masa tsawa ina faɗin dalla rufe min baki wallahi ba zan taɓa yafe maka ba kuma har gobe duk lokacin da na kai goshi na ƙasa shin ko ka san me nake roƙo ina ta tawassuli da sunayen ubangiji na roƙe shi ya wulaƙanta ka jafar ya watse maka albarka ya hana ka rayuwa cikin salama ya sanya wuta ta zamto matabbata a gare ka a tsawace kira sunana ni ma a tsawacen na ce ai ban ƙarasa ba jafar ina roƙon Allah ya haɗa ka da fitina ta duniya da lahira ya hana maka zaman lafiya ya tozarta ka ban san yadda aka yi ba sai ganin sa na ya gabana a kidime ya sanya tafin hannunsa ya wanka mani lafiyayyen mari haɗi da riƙe kafafuna yana faɗin ki dawo hankalin kiminari na bincike ƙafata ina kallon sa a tsanake mari na fayayi da hannayensa a tsawace na ci gaba da faɗin ina roƙon Allah ya watse maka albarka subhanallah kina cikin hankalinki kuwa Aminatu kin san me kike faɗa muryar Habib ce ta ɗauki mu. wani azababban kuka ya sabace min na karasa da gudu gare shi na sanya hannaye na na rungume shi sannan na ci gaba da raira kuka na mai tsima zuciya nan da nan ya ruɗe ya juya a zafafe yana tambayar Jafar me ke faruwa bai ba shi amsa ba sai jikinsa ya ɗauki ɓari ya kuma daka masa tsawa yana faɗin ka faɗa min me ke faruwa jafar me kaiwa minarita me kaiwa matata na ce maka samun kaina na da faɗin kama shi na yi yana sanya wa amir al'aurarsa a baki shine ya dawo kaina da zumar ya yi mini faɗe don na ƙi aminta shine ya kifa min mari yadda ya tsaya yana kallo na ya tabbatar min da maganar ba karamin kiɗa shi ta yi ba bai taba tunanin zan leƙa masa wannan mummunan sharran ba idan ya fahimta daidai ina nufin yana neman aikata luwaɗi da amir ɗansa na cikinsa sannan kuma yana neman keta mutuncin matar yayansa wanda ya zame musu katanga a rayuwa hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi karya take yaya habib san ban aikata abin da ta faɗa ba ya faɗa idanuwansa jawar kamar garwashi ya habib ya raka masa tsawa kar ka mai da ni sha-sha-sha, jafar ko an gaya maka banga lokacin da ta ture hannunka daga jikinta ba ko ni makaho ne banga lokacin da ka daga hannu ka mare ta ba ka ci amana ta jafar matata kake nema da lalata ga karamin yaro na kuma shi ma kana son ka lalata min shi wallahi ba zan taba yafe maka ba ashe wannan ne dalilin da ya sa minari ta ta tsane ka tun yaushe kake neman ka keta mata haddi jafar a ruɗe ya ce ka fahimce ni yaya habib wani lafiyayyen mari ya shiga kifa masa hagu da dama yayin da idanunsa suka riga da suka rufe ta koyina yake kai masa duka yana kuka kalmar butulu maci amana ita yake fartawa da ƙarfi hawaye suka biyo saman kuncin jafar lokacin da ya habib ya ja shi zuwa kofar fita daga gidan ya juyo yana kallona. cikin muryar kuka yake roƙona ki ji tsoron Allah minari ki faɗa masa gaskiya ki sanar da shi sharri kika yi mini ban aikata ko ɗaya daga cikin abin da kika faɗa ba ki dubi girman Allah kar ki wargaza mini rayuwa Amina na tuba ki yafe min ki rufa min asiri dan Allah Amina ki faɗa masa gaskiya wallahi zan iya rasa mahaifiyata muddin ta ji wannan mummunan labarin dan girman Allah Amina ya saki wani irin razanan nan kuka yana durƙushewa bisa gwiwoyinsa amma a haka yaya Habibu ya fitar da shi dan ba ƙaramin harzika shi maganganunsa suke ba wai ta yafe masa ba zai yiwu ba komai zai faru sai dai ya faru amma sai mahaifiyarsa ta san wannan mummunan aika-aikar da ya aikata duk da na san bala'i da masifar da na jefa jafar amma ko kowa jikina kuma na tabbatar salar hakan na iya kawo gushewar mahaifiyar tasa saboda babban matsayin da ta baiwa yaya Habib a rayuwarsu saboda shine gatansa sa rayuwa asali da mahaifiyar Jafar da mahaifin Habib uwa ɗaya uba ɗaya suke kuma ya habib shine ya ɗauke nauyin ɗawainiyarsu baki ɗaya tun daga cin su har kuma shan su da tufafinsu sannan ya bawa mahaifiyar habib koda ɗaya lokacin da take cikin bukata wacce da ita take rayuwa a yanzu shi yasa take ƙaunar habib ɗin fiye da yadda take kaunar jafar domin ya mata komai na rayuwa wanda ba za ta taɓa mance halaccinsa ba na goge hawayen da suka sauko saman kunci na sannan na juya zuciyata ta taskamar madara ko kaɗan bana jin nadama a cikin raina shin nadamar me zan yi mutumin da ya rusa min rayuwata don na rusa tasa har wani abu ne na jagoran numfashi na buɗe kofa a hankali na shige bedroom ɗina inda na tarar da Amir ya sha kukansa har bacci ya yi awon gaba da shi. na fada saman lallausan gadona tare da rungumar hannaye na a kirji Idona na kafa bisa silin kusan awa biyu ina kwance sai ji na yi an banko min kofar bedroom dina, an shigo ciki na joya da kallona ga wanda ya fado min cikin ɗaki kai tsaye fadila ce kamar an korota. na saki murmushin yaƙe tare da miƙewa zaune ina faɗin su fadila ne yau a gidan shigo ciki mana ya za ki tsaya daga bakin kofa idan ta makance ta faɗo gabana tana jifana da wani mummunan kallo na marmusa na tashi tsaye ina gyara zaman rigata sannan na ce mu je falo na bakin ruwa ko ta ce kuma kwalar rigata cikin gunjin kuka tana faɗin me mijina ya yi miki me nari me ya aikata ya miki da ya cancanci wannan mummunan hukuncin na ce ruwan sanyi ya kamata ki fara sha sannan sai ki tambaye ni dukkan abin da kike so amma ki fara sakar mana riga tukunna sannan mu fita a nan kar ki tada min yaro a fusace ta daga hannu da niyyar kifa mini mari amma na rike hannun har lokacin fuska ta dauke take da murmushi a tausashe na ce kar ma ki soma matar Jafar domin za ki aikata kuskuren da ba zan taba yafe miki ba na fusge hannunta muka bar bedroom dina muka koma falo sannan na sake ta da karfi ina murmushi za ki sha ruwan ne ko kuwa za ki juya inda kika fito ba zan sha ba ruwan banza da wafi wallahi Allah ba zai barke ba mai sai kin wulakanta fiye da Habib ke ma sai kin tozarta muguwa munafuka na san share kika kulla masa domin yadda ya dauki mijinki ba zai taba aikata hakan a gare ki ba da kuma tsinannen danki na kuma jefa mata murmushi sannan na harde kafa ɗaya bisa ɗaya ina faɗin tsinannen dan mijinki dai Amir ko ai dan Jafar ne ba nawa ba Hajiya Fadila shi yasa na ce ki sha ruwa ki samu relief idan ma kina so har bacci ki sannan ki tashi ki bar mana gida tun kafin na ce miki mutunci na faɗa ina kallon cikin idanuwanta ta ja da baya baya tana dafe kujera yayin da jiri ya ɗebe ta na miƙe tsam na nufi firij ina na ɗauko mata ruwan roba na ɗora a kan plate tare da kofi sannan na ƙarasa kusa da ita na ɓalle marfin ruwan da bakina na tsiyaya mata a kwaf na miƙa mata ina faɗin Amir ɗan Jafar ne, karya ne minare, ta faɗa tare da hankaɗa ruwan ya zube a ƙasa. Ban ce mata komai ba, na koma bedroom ɗina, na janyo durowar da nake aje aje, na fito da wata envelope, na dawo falon har lokacin tana nan inda na barta, na zazzage mata pictures ɗin da ke ciki a jikinta. Da mamaki ta fara dubawa tana kallo na kafin ta zube kan kafet ta saki wani azababban kuka tana faɗin, kin taɓa wurin Jafar dama? Ina kika san shi? Ta yaya kuka sami yaro? Mai sauraro, anan za mu dakata da karanta muku wannan labari mai suna ramuwar gayya wanda firdausu Musa Fidam ta wallafa. a madadin hajiya amina da kuma hajiya fatima da ke kasar saudiya waɗanda su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan littafi zainab mai agogo nake cewa mu kasance a shiri na gaba kar ku manta tashar wahid bullet multimedia area yi takwai ga shiri da muradin zuciya a nan ake kawo wannan shiri kar ku manta muradin zuciya za a ba ta tashar wahid bullet ta muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube.